وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله ذا مدورة أكن درسمنا تفسير القرآن من جرمى أتشكين سورة الإنسان karatunmu na jiya mun kwana ƙarshen aya ta hudu. tun daga bayani akan sakamako da Allah subhanahu wa ta'ala ya saka wa 'yan aljanna da shi a gidan aljanna Allah ya yi bayanin yadda ya ni'imtar da su ni'imomi a cikin gidan aljanna tun daga abin da ya shafi hasken fiska mazauninsu gidajensu la ya shamsan wala zamharira abin shansu masu musu hidima a cikin gidan aljanna duka bayan Allah ya ambaci irin ni'imomi da za su yi rayuwa da shi su yi walwala da shi a gidan aljanna Allah sai ce inna hadha da lakum jaza'an wa kana sa'aykum mashkura Allah ya ce wannan sakamako ne gare ku inna hadha kana lakum jaza'an wa kana sa'aykum mashkura aikin ku yayi kyau aikin ku ya zama karbabbe wannan yasa ubangiji ya muku sakayya da waɗannan ni'imomi da aka ni'imtar da ku su a gidan aljanna Allah sai ce inna nahnu nazzalna alayka alqur'ana tanzila lalle mu muka saukar da wannan alqur'ani gare ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saukarwa ma'ana mu muka saukar maka da wannan alqur'ani tanzilan daki daki wannan bangaren ya sauko wannan bangaren ya sauko waɗannan hukunce hukuncen sauko waɗannan hukunce hukuncen sauko duka domin a shirye da bai cikin wannan Allah yi bayani game da aikin da bayi za su yi su rabauta da kuma aikin da in sun yi za su halaka Allah sai ya ce fasbir li rabbi ka kai hakuri da hukuncin ubangijinka mun yi bayani game da dukkan nasara dukkan nasara da mutum zai samu da ya yi hakuri Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yake cewa fa innan nasara ma'as sabr fa innan nasara ma'as sabr duk wata nasara duk wata nasara tana tare da haƙuri da juriya duk abin da mutum ya sa gaba na alkhairi duniya ne ko lahira bayi kaiwa zuwa ga gaci har sai ya zama mai haƙuri fasbir li hukmi rabbika wa la minhum asiman aw kafura kar kai biyayya ma wa'ansu daga cikin su wani mai sabon Allah ko wani mai kafircewa Allah kar wani ya kiraye ka akan saba ma Allah kar wani ya kiraye ka akan kafircewa Allah Allah ce kai haƙuri to yau zamu tashi a farkon aya ta 25 Allah ya mana jagoranci ya mu dace da daidai to sai Allah ya ce واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا باين الله سبحانه وتعالى yace fasbir li hukmi rabbika kayi hakuri da hukuncin ubangijinka ka tuti minhum asiman aw kafura kar kayi da'a ma wa'in wa'in su daga cikin su fala tuti minhum kar kayi da'a daga gare su asiman wani mai saba ma Allah au kafuran ko wanda ya kafirce ma Allah Allah sai ce wazkur isma rabbika ka dage wajen ambaton sunan ubangijinka wazkur isma rabbika ka dage wajen ambaton sunan ubangijinka bukratan wa asila safiya da marici ka zama a cikin ambaton Allah ka zama a cikin ibada neman kusanci a wajen Allah subhanahu wa ta'ala safiyanka maritanka kana cikin ambaton Allah da yawa cikin malamin tafsirin alkur'ani suka ce wakurisma rabbika ka ambaci sunan ubangijinka bukuratan wa asila safiya da marice ya shafi sallar asubai bukura wa asilan da marici ya shafi azhar da la'asa. wa minan laili Allah ya ce haka nan cikin yankin dare fasjudu lahu nan ma kai sujuda ga Allah wanda ya shafi sallar magariba ya shafi sallar isha'i wa sabbihu lailan tsawila Allah ya ce in dare yayi ka tashi ka yi ta'ajjud Allah ya ce na dogon dare shine ma'anan kanu kalilan min al-layli ma yahjaw tsayuwa akan ambaton Allah ta hanyar tsayi da sallah babu abin da ke sa Allah ya yarda da bawa gaya kamar bawa ya tsare abin da Allah ya da shi duk abin da za ka yi ka nemi kusanci abun Allah da shi to babu kamar ka tsare farillan da Allah ya dora a kanka wadkur isma rabbika bukura wa asila ka zama cikin ambaton Allah safiya da barci ka tsaye da sallah na asubahi kan lokaci ka tsaye da sallar a kan lokaci ka tsaye da sallar la'asar kan lokaci daga lokacin da aka kira sallah idan kina wanki ɗauraya kenan ko to ki cire hannunki ki ki sallah idan kana guga aka kira sallah ka ajiye dutsen gugan ka je ka yi sallah in lokacin sallah yi ka tashi ka yi sallah kasancewa cikin ambaton Allah yana daga cikin abin da ke kusantar da bawa zuwa ga Allah faskuruni a faskuruni wa fafkuruni kurku Allah yake ku ambace ni na ambace ku duk lokacin da bawa ya ambaci Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace Allah zai ambaci wannan bawan a cikin jama'ar da suka fi kowace jama'a kima su ne mala'ikun Allah akwai riba ko ba riba akwai riba duk lokacin da ka ambaci Allah Allah zai ambace ka wani ya zo ya tambayi ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ni yaya zan yi in gane ina da matsayi a wajen Allah yace to wannan tambayar ai ita tafi komai saukin amsa idan kana so ka gane matsayinka a wajen Allah kai ka duba meye matsayin Allah abinka shi Allah haka yake in ka damu da shi sai ya damu da kai in ka yi watsi da shi sai ya watsi da kai nasullah fa nasiyahu Allah ce ga sunan sun mance da ni sun share ni Allah ce na share su in ka ambace shi sai ya ambace ka idan kana so ka san matsayinka a gun Allah kulawar da Allah yake baka kai ka duba yadda kai ka damu da Allah duk yadda ka kusanci Allah Allah zai kusance ka sama da yadda kai ka kusance shi duk yadda ka kusanci Allah Allah zai kusance ka sama da yadda kai ka kusance shi duk lokacin da kake so ka kyautata alaƙarka da Allah Allah na kyautata alaƙarsa da kai sama da yadda kai kake kyautata alaƙarka da shi to matsalar kuma ita ce idan ka yi watsi da Allah watsi da Allah alajalin shi ne watsi da addini watsi da addini shi ne watsi da Allah idan ka yi watsi da Allah to in Allah ya yi watsi da kai matsalar da za ka samu ta farko shi ne duk maslahar kanka sai ka manta da ita wannan karamar musifa ce duk abin da zai amfane ka a duniya wannan abun ba ruwanka da shi duk abin da zai cuce ka a ciki za ka manne yanzu ba wiwi wannan dan wiwi wiwi wanda yake shan wiwi uwarsa za ta kira shi ko ubansa suna mai fada akan shan wiwin amma haushi suke ba shi inda za a ce duk duniya ya nuna wadda suka fi son sa da mamansa da babansa zai nuna amma maganan da suke mishi yana bata mishi rai tunaninsa ya juya ko bai juya ba ya juya ya juya Allah yake wala kunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum wala takunu na nasullaha Allah ya ce karfa ku zam irin waɗanda suka manci da Allah suka share Allah suka yi watsi da Allah Allah sai ce, fa an fusarun Allah sai mantar da su kansu abinda zai amfani kama ka yi kansa ina sai Allah ya datar da kai akwai wadda Allah zai bar shi da wayonsa ya kai zuwa ga gaci annabi yake cewa wala ta ila nafsi tarfata aini Allah karka bar ni da dabara ta ko da kyaftawan ido ne inda Allah zai shiga hidimarka na awa goma sha ɗaya da rabi a cikin awa sha biyu minti talatin ɗin nan da ya fita harkanka a cikinsu to sai ka yi kwaba inda cikin awa guda Allah zai shiga hidimanka na minti hamsin da tara ya fita harkarka na minti ɗaya minti ɗayan nan sai ka jawo abin da zai cutar da kanka in yin kuma na fara gane mana ku Thank you. وعلى الله فليتوكل المؤمنون إن ينصركم الله فلا غالب لكم إذا الله يتمكيكم Allah ce ba wanda ya isa ya galaba a kanku wa in ya khazulkum idan ya fita ku, fala fala faman zallabi yansurkum min ba'dihi Allah ce waye zai iya zuwa ya taimake ku bayan Allah in yansurkum Allah fala galiba da ku fala galiba da kuma in Allah ya taimake ku da taimakonsa ba wanda yake sai ya yi galaba ya yi nasara a kanku wa in ya in kuma ya taɓar da ku ma'ana ya wofantar da ku ya fita harkanku ya ce ba ruwansa da ku man zallami yan surukun min ba waye zai zo ya taimake ku bayan Allah akwai kullum bawa daidai da kyaftawar ido yana bukatan ubangijinsa daidai da kyaftawar ido bawa na bukatan ubangijinsa to in ka fita harkar Allah Allah zai fita harkar akwai wani da aka tashe shi a filin alkiyama da ya tashi a filin alkiyama sai ya tashi makawo sai ya laluma ya laluma sai ya je gaban Allah قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى الله يتي من أعرض عن ذكري دوود يا بجري يا كودكي دقا الدين الله من أعرض عن ذكري ودي يا كودكي دقا أنبتونا من أعرض عن ذكري Wadda ya da kai daga alqur'ani man a'rada an zikiri wadda ya da kai daga addini Allah sai ya ce fa inna lahu ma'ishatan bankan wannan mutum Allah ya ce zai hadu da wata rayuwa ta kunci wani hashuruhu yau malkiyamati ama Allah ce kuma ran da za a yi tashin duniya Allah ce za mu ta da shi makafu zai laduma ya laduma ya je gaban Allah kala rabbi zai ce ya ubangiji lima hasharta ni a'ama Allah ya kata da ni makahu wa qad kuntu basiran alhalin a duniya ina gani kala sai Allah ya ce mishi kazalika atatka ayatuna Haka nan, kai ma ayoyi na suka zo maka a duniya ka share su ka mance da su ai ko mu asalin zancen mu muna amfani da wannan usulubi sai ce kai mance da shi ai kaga ba ana nufin kamance shi baka san shi ba ana nufin ka yi watsi da shi kala kazalika atatka ayatuna fa nasita Allah yake haka nan ayoyi na suka zo kai watsi da su Allah sai ce wa kazalika liyawma tunza haka nan kai ma yau ranan alkiyama da mu share ka za mu mance da kai wanda aka ce a ranan alkiyama Allah ya yi watsi da shi halaka ta tabbata ko ba ta tabbata ta tabbata to Allah ya ce kai haƙuri da hukuncin da ubangiji ya hukunta a kanka ka rike ambaton Allah safiya da marici ka rike ambaton Allah cikin dare ka tsaye da sallah safiya da marici ka tsaye da sallolin da ake yin su cikin dare kamar magariba da isha Allah ya ce wa sabbihu lailan tawila sannan cikin dare ka tashi ka yi kiyamun laili sosai in ji Allah ka tashi ka yi ta hajjin sosai in ji Allah sai Allah ya ce inna ha'ula'i yuhibbuna al'ajila Allah ya ce kaga waɗannan damuwarsu al'ajila ne rayuwar duniya a ci a cinye duk wanda ga iya burinsa da damuwarsa duniya to iya damuwarsa ya ce su da kayansa inna haula'i yuhibbuna ajilata Allah yace waɗannan bayin suna tsananin so suna fifita al'ajila ita ce rayuwar duniya wa yadharuna wara'ahum yawman saqila Allah yace sun yi watsi a gaba gare su da wani ini mai nauyi wani ini mai tsanani shine alkiyama damuwarsu duniya sun yi wafi da lahira ita kuma duniya ita kuma rayuwar duniya yan uwa ita kuma rayuwar duniya ba ta taɓa riƙe ma wani amana ba mun yi wata lacca bara duniya an baki amana kinci ba ta taɓa rike ma wani amana ba wadda ya sake mata wallahi sai ya yi nadama wadda ya sake mata sai ya yi nadama duniya dai ai Allah ya yi duniya ya ambace ta kusan guri ɗari a ƙur'ani amma ba inda ya ambace ta bai an karar da ku kiyaye ta bai ce ku yi falata ƙurar na kuma hayatun duniya Ya ayyu hannasu, Allah ya ce, ya ku mutane, ba mu ba kenan? Inna ina wa’ad Allah ya haƙun, Allah ya ce alkawarin Allah gaskiya ne, duk daren daɗewa da a yi tashin alƙiyama. Fala ta na kuma hayatun duniya, Allah ya ce, kar ku sake rayuwar duniya ta ruɗe ku, duniyar ba shi ya yi duniyar, shi ne yake ce ma ka bi a hankali ka yi taka tsantsan tana rudi Allah ce karta rude ku wala ya kura na kumbin lahil garo ruru kar ku bar mai rudin nan ya rude ku ya raba ku da ubangijinku shi ne shi jama'a mun fahimta idan kana so ka gane rayuwar duniya yaya take ka koma cikin alkur'ani da sunna tunda duniyan nan ba kamfanin amurka ne ya yi ta ba ba wani kamfani ne ya yi duniya ba ba 'yan ƙasanku ne suka haɗu suka yi kasar ba Allah ya yi to shi ya kamata shawara ka ɗauka abin wanda ya yi ta inda kana so ka zauna lafiya ita rayuwar duniya wani tsari take da shi na sannu-sannu sannu-sannu sannu-sannu wallahi malam har a cin maka baka isa inda kake so ka je ba kuma kullum duniya tana ce maka an kusa an kusa an kusa an kusa har sai ka iso gaba da za a cin maka sai ka hangi ashe tafiyar da take gaban kan in shekara dubu ma aka baka bara ka isa ba yanzu tuntuni kuma take ce maka an kusa an kusa jama'a mun fahimta wa ma hadhihi alhayatud duniya illa lahawun wa la'ibun Allah ya ce wa man hadhihi alhayatud dunya wannan rayuwar duniyar ba ta kasance komai ba Allah ya ce illa lahawun wa la'ibun face sharholiya da wasa ka kalli waɗannan kalmomi idan aka ce wasa in aka ce wasa haka rayuwa take ubangijin da ya yi rayuwar ya ce rayuwar duniya wasa ce a ƙanƙanin lokaci a ƙanƙanin lokaci sai kaga kayi mummunar asara kamar kai ne idan ka koma gida za ka samu ɗanka ya ɗauki kara ya naɗa yadi ya hau yana sukuwa yana cewa doki ne kai ai kasan ba doki ba to abinda Allah ke so ya ce ma kai ma yadda ka ɗauki duniyan ba haka bane yadda kake ganin motan ɗanka yana cewa mota mota yarka ta goya takalmi ta ce ɗanta ɗanta kai ai za ka iya rantsuwa da alkur'ani ba na ne, amma in an karbi wannan dan ita ma tana kuka Allah ce kai ma fa abin da kake ganin ba haka bane ba wallahi ba haka bane wa ma hadhihi alhayatu dunya Allah yace wannan rayuwar duniyan ba komai bace illa lahawun wa la'ibun Allah yace kawai wasanni ne na shagala wasa ne irin wasan da yara suke baka ganin yara sai kaga sun jeru sun ɗauki taya ko gargare suna fitar da kudu suna garawa wannan sai ya ce ma wannan tayarsa ta fi tayan wani gudu kasan saboda shi ma bai gane shi yake gudun ba yanzu kai ai ba za ka yadda ka yi wannan gara tayan ba saboda ka gano kai za ka yi gudun to ubangiji ya ce ka gane duniya buga ciki da kai amma wanda bai gane ba haka za ka gan da tayinsu su ruga da gudu su gara su je wannan ya ce ai ya ai tayan wannan ta fita wannan gudu in ba yaro ba ya taya za ta wuce taya to da Allah ya zo kawo abin da Allah ya zo kawo abu sai ya kawo shi ce wasa ce to kaga ashe akan wasa za ka kashe wani yawa akan wasa za ka yanke ka? akan wasa za ka ɗauki irin waɗannan matakai da yau muke ganin al'ummar mu tana ɗauka ba zai yi ba to Allah dai a ƙur'ani ya ce rayuwar duniya wasa ce ko ka yadda ko baka yadda ba wasa ce wa inna daral akhirata lahiyal haywan Allah ce rayuwar lahira ita ce gaskiyar rayuwa rayuwa hakikar rayuwa Allah ya ce wadda za a yi a lahira Allah ya ce ita ce rayuwa laukanu ya alamun Allah ce ina da mutane sun sani a suratul hadid ya ce ilamu وزينة وتفاقر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا؟ الحياة الدنيا الحياة الدنيا Allah ya ce ilamu annamal hayatu duniya la'ibun wa lahawun Allah ya ce ku sani jama'a ku ji kiran da Allah ya ku yi ilimi idan da ba ku sani ba Allah ya ce ku sani annama adatu hasri iyaka na rayuwar duniya bayan wannan jawabin Allah ce ba wani jawabi ilamu Allah ya ce ku sani annamal hayatu duniya iyakar rayuwar duniya Inji ji wadda ya duniyan la'ibun wa lahawun wasa irin na yara da sharholiya irin na manya yanzu a yammacin nan inda za ka bi filayen kwallo da yawa yanzu za ka je ka samu filayen kwallon a cike da mutane bayan an sha ruwa yin ka koma filin kwallon sai ka samu ba kowa Allah ya saka rayuwar duniya take wa zinatun Allah ya ce rayuwar duniya ƙele-ƙele ne kawai amma ba hakika kamar fure ne an jima zai yi yaushi wata fakurun bainakum da alfahari da za ku yi ta yi a tsakaninku a amu ne 'yan gari a amu ne 'yan ƙasa a'a mu ne yan gidan kaza a'a mu ne yan gidan kaza to in kai ne yan gidan kaza sai akwai wata aljanna da aka ce yan gidan kaza ne za su shiga ba ta lokaci ne kawai annabi ya ce yana daga cikin al'adar jahiliya ɗabi'a ta dabbanci shine alfahari ma wani da nasaba inna akramakum indallahi askakum mai tsoron Allahnku Allah ce shi ne na karkace ba wani wadda ya fito daga wani yare ba ba wani wadda ya fito daga wani gari ba ba wani wadda ya fito daga wata anguwa ba to mene ko ku ne yan garin ku ne yan garin sai mene babu wani abu ka tsaya ka yi aiki duniyanka da lahiranka ka tsaya ka yi aiki duniyanka da lahiranka wata fakurun bainakum Allah ya ce ba wani abu a rayuwar duniya sai alfahari a tsakaninku aka ce wani magana a bi san ni waye ba ah, kai ba kowa ba ne wallahi kai ba kowa ba ne eh, girman kai ne kawai na banza da ni ni kace ah, ba wani abu wannan jahilci watafakurun bainakum watakasurun fil amwali wal aulad Allah yake ba wani abu a rayuwar duniya sai ku yi ta gasan tara kuɗi da yaya wannan ya kamo wancan wancan ya wuce wancan wancan na so ya wuce wancan wancan na da gidaje kaza wannan yana so ya wuce shi wannan yana da gidan kaza wannan na so ya wuce shi Allah ya abin da rabbi ta ya duniya Allah sai ce in ba ku gane ba ka sali gaisin kamar ruwan sama ne a'jabal kuffara nabatuhu da ruwan ya sauko amfani ya tsira yayi kyau Allah yake sai ya burge manoma duk wanda ya ga gonarsa ta yi kore shar sai ta tsammani summa ya hitu Allah ya sai gonar ta zo ta bushe fatarafu musfarra sai ka ga gonar ta yi fatsi-fatsi ta yi ja ta lalace ya yakunu hutama sai ta dawo karmani wa fil akhirati azabun shadidun Allah ce in an je lahira ga azaba mai tsanani wa maghfiratun min Allah wa ridwan ga gafarar Allah da yardan Allah ga wadda suka yi imani suka aikata aikin kware karshen sai Allah ya ce wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur rayuwar duniya ba komai bace Allah ya ce fa sai jin dadi ne na ruɗi jin daɗi ne na rudi kaga duk girman duniyar nan duk gidajen duniyar nan duk abin da ka san ka mallaka a duniya wallahi abin da za ka tsira da shi a duniya likafani abin da za ka tsira da shi ba ta kwace kayanta ba wallahi likafani duk abin da kaga tana da shi biliyan nawa ne miliyan nawa ne wallahi za ta sa hannu ta karbi kayan abinda za ka tsira da shi shine naka likafani likafani shine za ka tafi da shi kabari duk sauran a garin a nan da ka bar su Allah ya ce umar hayatu duniya illa mata gurur to wannan abu da duk yadda yake a nan za ka bar shi ya kamata ka kashe wani a kansa ka bai kamata ba bai kamata ba bai kamata ka kashe wani akan wannan abin ba a nan ka zo ka same shi a nan za ka bar shi ita kuma duniya abinda take saƙa maka kamar za ka tabbata da shi ina jin a yunus ne Allah ce innama matsalul hayatin duniya فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى حتى أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها, فجعلناها كأن لم تغن بالأمر كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام Allah maɗaukacin sarki ya ce innama matsalul hayatin duniya iyakar rayuwar duniya kun ga duk lokacin da Allah ya zo zai magana akan duniya sai ya toge ya ce abin da zan gaya muku nan babu wani lissafi bayan saboda bayan ka ji ayar kar kuma ka je ka yi wani calculation ya baka wani abu daban Allah sai ya katange ya iya abin da na gaya muku nan iya rayuwar duniya innama masalul hayatin duniya Allah ce iyakar misalin rayuwar duniya kama in anzalnahu minas sama'i Allah ce kamar ruwa ne da yake anzalnahu minas sama'i da muka saukar da shi daga sama khalafa bihi nabatul ardi wannan ruwan da ya saukan sai ya takuda da iri da yake cikin kasa domin dama dukkan dangin ciyayi da itatuwa irin yana cikin kasa lokacin da ruwa ya sauka ya takuda da cikin kasar to irin sai ya fara tsira kama in anzalnahu minas sama'i khalafa bihi nabatul ardi sai iri da yake cikin ƙasa sai ya takuɗa da wannan ruwan mimma ya akulun nasu wal an'am iri ko tsiro wadda in ya tsiro mutane da dabbobi suka ci hatta idan aka zafi ardu zukhrufaha wa zayyanat har lokacin da ƙasa za ta ɗauki ado ta yi kwalliya duk inda ka kalla ya yi kore shar wake ya yi kyau shinkafa ya yi kyau masara ta yi kyau gero ya yi kyau duk ko'ina ka kalla amfani ya yi kyau hatta idan aka zafi al'adu zuhrufaha wa zayyana wa zanna ahaluha annahum qadiruna alaiha manoma sun sun kyautata zaton bana fa damina ta yi kyau bana sun yi nasara akan damina bana sun yi nasara akan noma da aka yi Allah ya ce taha. amruna lailan auna nahara Allah ya ce sai ikon mu sai ya taso gonakin a cikin dare ko wuni faja'alnaha hasidan sai mu mai da waɗannan gonakin girbabbiya ka allam ta gana bil amsi Allah ce kamar ba ita ba ce jiya kore sharɗin nan kazalika nufassilu ayati yatafakkarun Allah ce haka muke bayanin ayoyi daki daki don masu tunani su tunani wallahu yadda dahu ila jarin salam Allah na kiran ku ne zuwa ga gidan aminci gidan aljanna shine darus salam wa ya hadi man yashawu ila siratin mustaqim yana shiryar da wanda yake so zuwa ga hanya madaidaiciya to haka yadda ka ga ayar take haka misalin rayuwar duniya yake ana ganin an kusa an kusa an kusa an kusa an kusa ashe ba a kusa ba lokaci daya wani abu sai ya mana saboda wanda yake ganin nasarar duniyar a idonsa to bayi iya ganin kuma koma bayan da yake yi a rayuwa yanzu ka auna albashi da mutane suke karba wadda ya cika da imani a aiki musamman a jiha a ce wadda yake karban dubu ɗari biyu ko dubu ɗari ko dubu ɗari hudu a wata kama fa dubu ɗari hudun nan sai an karfi kwana talatin a cikin rayuwarsa kafin a bashi ka yi lissafi in ciniki ake wa innan kwanaki awa ɗaya ta fi ƙarfin miliyan talatin mun fahimta shi yasa in kana so ka samu wadda rayuwa ta zo mishi bai bai shine mai yin bade eh, eh, shi mai yin bade wato ba maganan aya da hadisi ba asalin lissafi ma bai da shi to idan kana yin birthday kai ne yin birthday ka lura gaba kake yi ko baya baya wannan shine hakika baya kake yi ba gaba ba baya kake yi ba gaba ba baya ne ba gaba ba in kana kallon social media ko irin facebook din nan idan mutum ya yi shekara ta kewayo sai ya sa plus one shi bai san minus 1 ba ne wallahi ba plus ba ne minus ɗin to kaga inda wadda zai yi birthday din da wayewa in shekara ta kewayo sai ya sa minus 1 to wannan ya nuna ya san me yake yi yana yin birthday amma in ka sa plus 1 baka san me kake yi ba plus 1 ba ne minus 1 minus ne ba plus 1 in kaga mutum yana sa plus gara ne to amma yanzu in shekara take wayo plus ne ai ko da hausa muna faɗa sai a cewa na kwanansa ya ƙare ashe ƙarewa suke yi ba ƙaruwa suke yi ba ba ƙaruwa suka yi ba yalla ko raguwa suke yi babu abin murna a zagayowar shekaran ka, raguwa suka yi kamar kai ne ka kawo buhun shinkafanka mai mudu 35 sai a mudu mudu biyar yau a dafa gobe idan ka shigo matar ka ta sake mudan biyar ta dafa sai ta sai maka plus five yanzu wannan plus five din za ma congratulation akai ana zuke ka kuma a ce ma congratulation jama'a mun fahimta yanzu a demokaradiyance a ƙasar nan duk wanda ya hau kujeran mulki shugaban ƙasa ko gwamna ai shekara kuɗi yake to idan shekara ta kewayo da shiga ofis plus ne ko minus minus ne idan wata shekara ta zagayo minus ne ko plus minus ne yanzu shi yana jin daɗin wannan minus ne malam ana zuke rayuwanka kana yanka kek ana zuke rayuwarka kana yanka kek abinda mai imani yake yi lokacin da shekarunsa suke karewa to yana tunanin yayi kamata ya gyara yayi kamata ya gyara yayi kamata ya gyara haka ake to rashin fahimtar rayuwar duniya ita ta kawo haka wallahu yad'u ila dari salam Wai haji man sha ila siratin Mustafi? haka rayuwar duniya take haka ubangiji ya siffanta ta haka kuma mai hankali ya kamata ya dauke ta sai ka zauna lafiya sai ka zauna lafiya shi ya sa duwadda ya jarabtu da rayuwar duniya jarabtuwarsa da rayuwar duniya har ya sa ya yi watsi da lahira to nadamarsa na daban ne ranar alkiyama domin wata kasuwa ya yi da ba riba wata kasuwa ya yi da zai yi nadama irin nadamar da babu gyara a cikinta shi dai Allah daga lokacin da ya fahimci iya damuwarka duniya iya damuwarka duniya to ko sadaka kai ladan sadakan a duniya zai baka ka cinye kayan ka ba dai duniya kake so ba man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha Allah ya ce man kana yuridul hayatar duniya wa zinataha duk wanda iya damuwarsa rayuwar duniya a don duniya Allah ya ce nuwaffi ilaihim a amalahum za mu cika musu sakamakon ayyukansu a nan duniya wa hum fiha la yubqasun Allah ya ce bara mu tauye musu komai ba ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar Allah ya ce amma waɗannan ba su da rabo a lahira sai dai wuta domin duk abin da ake samu a lahiran mun ba su a duniya wa habita ma sana'u fiha duk abin da suke yi a duniya ya ɓaci wa batilun ma kanu ya amalun ya zama aikin banza duk abin da suke aikata to wani za ka ga sadaukarwarsa marayuwar duniya ne wata saboda tana son abin duniya sai da shiga karuwarci eh, idan ma karuwar idan ma karuwar karuwar ta manya ce ita ce da za a dinga dan bata dubu ɗari biyu dubu ɗari biyar miliyan biyu miliyan biyar a tafi da ita wancan jihar ta je ta yi kwana biyu uku a tafi da ita wancan ƙasan allah sarki ita kuma ta gama cinyewa ta zo ta gina gida ta sayi motoci tana hawa eh ta sayi zani ne tsada tana daurawa wancan ya bata dubu sittin wancan ya bata dubu ɗari biyu ya yi zina da ita wancan ya bata dubu ɗari biyar wani ya bata miliyan kaza ita bukatar ta duniyar ita ma ta cashe a duniyar to shi kenan sai ta zo ta samu fili ta gina gidanta ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza da wannan kuɗin karuwanci to sai ran da za a sa ta a kabari sai ta farka sai lissafi ya canza zina idan ana yi a biliyan ɗaya duk zina ɗaya biliyan ɗaya karki yadda ke in ana zina zina sau ɗaya biliyan ɗaya karki karki su kuma suna nan aikinsu lalata al'umma da matan al'umma haka ne haka ne yana nan ya tsare ƙyarsa ya tsare matarsa yana ɗaukan 'ya'yan waɗansu haka ne idan ya zo zai shiga gida ya ga ƴarsa za ta fita ya ce mata ina daki ce idan matarsa ta tafi wani waje ba ta dawo da wuri ba ya ta faɗa an jima shi kuma ya je ya ɗauki wata to duniya kenan wannan iskar duniya ta hura shi iskar duniya ta hura ta Allah ce to duk abin da mutum ya aikata Allah ce ya ɓaci don za a ba shi rabonsa a nan duniya ya ce Allah ya samu dace inna haula yuhibbuna al'ajila Allah yace kaga waɗannan suna fifita al'ajila rayuwar duniya wa yadharuna wara'akum yawman thaqila Allah yace suna watsi da abin da ke gaba gare su na wani ini mai tsanani mai nauyi shine alkiyama damuwar su duniya sun yi watsi da lahira sai Allah yace nahnu khalaqnahum wa shadadna وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا نحن خلقناكم الله يتي مو مكا هلتي باي وشددنا أسرهم الله يتي مكا كرفا في قبو suka zama suna iya gudanar da komai a cikin aminci muka musu baiwa ta lafiya muka yi musu baiwa ta ji muka yi musu baiwa ta gani muka yi musu baiwa ta hankali na hannu halakanahun Allah ya ce mu muka halicce su wa shaddadna asrahum muka karfafi gabobinsu wa idza shi'na Allah ya ce mun su badalna amsalahum tabdila Allah ya ce sai mu musanya su da wadansun su sai mu halakar da waɗannan Allah ya ce sai mu kawo su akwai wani abu ne babu haka yi lokacin da ya kashe samudawa faddam dama alaihim rabbuhum bi zambihim fasawaha faƙala da kuma rasulun lahi na ƙatar lahi wasu kuyaha manzan Allah annabi salihu alaihi salatu wasalam ya ce wa mutanensa na ƙatar kuki ku kiyaye rakumar Allah wasu ku ya hada abin shan ruwanta fa kazzabu suka karyata shi wa fa aqaruha suka soke ta suka kashe ta Allah yace fa damdama alaihim Allah sai yayi markaɗe a kansu. bi zambihim saboda laifin su fa sawaha ya daidaita azabar akan su sai yace wala ya kafu ubaha Allah yace kuma ba ni tsoron me zai biyo baya yanzu in za a yi zaɓe za ka ga an cika waje da jami'an tsaro saboda gwamnati tana tsoron me zai biyo ba. Allah ce duk in ya kashe ku ba tsoron me zai biyo ba. ko akwai abin da zai biyo ba ba komi babanka ya mutu sai haƙuri eh to wa ira shi ina baddalna amsalakum tabdila Allah ce in mun so sai mu halakar da waɗannan mu kawo waɗansu a su Allah ya ce wa idza shi'na baddalna amsalahum tabdila Allah sai ce inna hadhihi tazkira inna hadhihi tazkira faman sha'a ila rabbihi sabila wa man sha'a ce inna hazihi tafkira? Allah ce duk abin da muka karanta nan Allah ce wa'azi ne wa'azi ne dama na daga cikin abin da malamin tafsirin alkur'ani suke ta in kana so ka more tafsirin alkur'ani in ka kalli farkon sura mai ubangiji ya bude ka je ka ga karshe da mai ya rufe ya ɗauko mana karatu tun daga halittar ɗan adam da yadda dan adam ya zo da yadda aka zo mai da shari'a yanayin wanda ya bi yanayin wanda ya gibi sakamakon wanda ya bi sakamakon wanda ya gibi aka gangaro to da muka zo karshen sura Allah zai ce inna hadhihi tazkira duk bayanan nan da aka muku Allah ce wa'azi faman sha'a takhara ila rabbih sabila Allah yace wanda ya ga dama ya kama hanyar Allah tiryan tiryan ka duk hali na waɗanda suka bi Allah da wadda suka jibin Allah inna hadhihi tafkira Allah yace lalle wannan bayanan Allah ce wa'azi ne faman sha'a Allah yace wadda yaso ya ga dama ittakhadha ila rabbih sabila ya ɗauki hanya zuwa ga Allah wa ma tasha'una illa ake sha Allah Allah ce kuma ba wani abu da za ku so faru wanda ya faru face sai in Allah ya so ka yi himma ka yi azama na kama hanya zuwa ga Allah kuma ka nemi taimakon Allah don hakan ba zai yiwu ba in ba da taimakon Allah inna Allah kana aliman hakima lalle Allah mai ilimi ne Allah mai hikima ne yudkhilu man yasha fi rahmati Allah na shigar da wanda yake so cikin rahmatsa Allah ya shigar da mu cikin rahamarsa na a lahum azaban alima Allah yake azzalumai a lahum Allah ya musu tanadin azaban alima wata azaba mai tsanani mai raɗaɗi a ranar alkiyama jama'a wannan shine ƙarshen suratul insan abinda muka karanta ciki daidai Allah ya ba mu lada wadda muka yi kuri Allah ya fi mu gobe in Allah ya kai mu sai mu zo mu shiga cikin suratul mursalat fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk